أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su tsara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan dare daren alhamis hudu ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1447 wadda ya ce da ashirin ga watan biyar miladiya 2026 kala madaukakin sarki ya bamu karan lokaci mun sake haduwa domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi mai albarka al mufid fi sharh kitab at-tauhid na fadilat al-shaykh al-allama Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen wanda ya rasu hijira na shekara 1421 Allah madaukakin sarki ya ji kai ke gafarta mishi a wannan masallaci a masjidu Imami ramadan yusuf rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na shida a cikin wannan littafi mai albarka har yanzu muna cikin baki na farko shi ne mukaddima da malin yayi wadda ya mukaddiman da ayoyi da kuma hadisai na manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم mun fara magana akan aya ta biyu malaikawo ya faɗin walaƙari ba kulle ummatin rasulan a shi'budullaha wa magana akan wannan aya mun karanta sharhin malam inda mana bayani akan ma'anan al'umma a cikin alkur'ani in ta zo suna wantana zuwa da ma'anoni akalla guda hudu Wannan yi mana bayani akan wasu daga cikin shikimomi da suke sa Allah maɗaukakin sarki ya aiko na manzanni yi mana bayani akan abubuwa guda uku to za mu tashi dai inda malai fara tafsirin daga faɗin a ni'budullaha wa jitanibu tsagut malai ta ƙaunuhu a ni'budullaha ay tazallalu lahu bil ibadati ma'anan a ni'budullaha ai ku ku samu ku kaskanta ku kaskantar da kanku ga Allah maɗaukakin sarki illa ibadati da bauta yace wa sabaqa ta'riful ibada kuma ta'rifin menene al-ibada ya gabata a baya da malai mana bayani akan ibada shine at-tazallul التذلل لله تعالى بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور yake abin da kira ibada shine bawa ya kaskantar da kansa zuwa ga Allah madaukakin sarki wajen yi ma Allah da'a yana mai aikata yana mai aikata abin da aka yi masa umarni kuma yana mai barin abin da aka hane shi malaye mana wannan bayanin cewa duk abin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a yi ko yi hani da a bari sunansa ibada har ya kawo mana ta'arifin da shekul islam ibn taimiya rahimahullah ta'ala yi a cikin littafin al'ubudiyya cewa ibada ma'ananta ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yadahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah cewa ibada suna ce wata ta tattara dukkan wani abu da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi wannan abun na ayyuka da na magana na zahiri da na koyi har Allah maɗaukakin sarki yana san shi kuma ya da shi sunan shi ibada malaike to wannan haɗin Allah maɗaukakin sarki a ni'budullaha to irin wancan ibadan da aka yi maka ta'arifinsa to irin shi Allah maɗaukakin sarki ya aiko da dukkan manzanni da su umarci bayan Allah da su irin wannan ibada mana duk abin da Allah yake so ya yadda da shi kuma Allah maɗaukakin sarki yana son shi mu bayansa an mana umarni da mu aikata duk abin da Allah maɗaukakin sarki baya so yake ƙi mu bayan Allah an mana umarci umarni da kan aikata. To ga mun bauta wa Allah sai Allah yake wajtani bu tsaguta kuma ku ne a tsagut. A yake ai ibta'idu anhu bi an takunu fi janibin wa huwa fi janibin. da ma'anai wajtanibu at-taguta shine ku da ku da tagutan ku zama kun yi hannun riga kuna bangare daya tagutai suna bangare daya shine ijtinab daga jamb ne don to ku kuna wani bangare tagutai suna wani bangare ne a kwago yace wa kwago mushtaqqun min at-tughyan kalmar abu kalma ce da aka kira toshi daga kalman akuguyan mai maran akuguyan alake wa huwa sifatun mushabbaha wannan ah, magana ce ta malaman malaman mana sifa ce ana kalmar akuguyan sifa ce mai ma'ananta yace mujawazatul hadd ma'anan aquyan shine mutum ya wuce iyaka ga haddi ga asalin inda in aka tsaya babu matsala to mutum ya wuce wannan inda in aka tsaya babu matsalan ya kai inda akwai matsala to shine ma'anan aquyan daga wannan kalmar na aquyan wuce iyaka wuce haddi aka samu sunan aquyan an gane ku ana wuta iyaka shi yake saboto mutum a kira shi da tsago ana yake to so da ya nuna maka cewa akwai dalilin da yasa aka fassara a tsoguyan da cewa wuta iyaka sai ce ga faɗin Allah cikin sotul haqqa Allah yana magana akan mutanen annabi Nuh alaihi salatu wassalam Allah ce inna lamma qagal ma'u hamalnakum fil yace inna lallai mu lamma tsagal ma ai lamma tajawaza ma haddahu lokacin da ruwa ruwan tsufa na ya taso sai zama ya wuce iyaka ya kai iyakan da duk wani abu da ya aran zama da shi sai ya halaka shi hamalnakum ku masu imani sai muka ɗauke ku fi jariya a wata abu mai tafiya shi da kwale-kwalen da Allah ya umarci annabi Nuhu alaihi salam da ya kera kuma ya umarce shi da ka masu imani sannan dukkan dabbobi da ka namiji da mace namiji da mace a cikin wannan abunan gaga Allah madaukakin sarki a nan ya amfani da kalmar ya da ma'ananta ta logan cewa lokacin da ruwan ya wuce iyakansa ce ai tajawaza haddahu lokacin da ruwan ya wuce iyakansa ya ce iyakan da yanzu duk wani abu zai iya halakawa to ku masu imani sai muka tsiratar da ku yace wa ajma ma qila fi ta'rifihi huwa ma dhakarahu ibn al-qayyim rahimahullah yace mafi tattaran abinda aka ambata nan ma'anan at-tagut mana abinda malaka sai na maka shine ma'anan tagut ya ba maluma da yawa sun ba definition kala kala an gane ku sun ba definition kala kala ka duba fatuhul majid na Sheikh Abdurrahman bin Sheikh bin al bin Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo ta'rifat da malamai suka yi na kalmar at to sai malam anan bai ka mana wa'incan duka ba sai ka mana ta'arifi definition wanda ya tattara wanda ya fi tattara ma'anan suka fi fitowa fili kuma ya fi sauƙin a fahimta sai mafi tarifin da ya fi tattara komai shine tarihin da babban malamin musulunci ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala yayi ma abu a cikin littafin sa i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin yake ma'anar qagut ma tajawaza bihi al-'abd haddahu min masbu'in aw ma'budin aw muta' yake ma'anar qagut shine duk wani abu da bawa ya wuce iyakansa da shi na abun bi ne ko abun bauta ko abun yi majiyayya da zama ga wani wanda wajen so ne sai kauta iyaka sai ka bashi matsayin da ya wuce matsayin da shari'a ta ce a bashi domin ka mai da shi tsago ko wani wanda bai cancanci bauta ba ka kama wani wanda ba Allah ba wanda ka bauta mishi nan sunan shi tsago ko dan da'a wani maka umarni umarnin da ba a yi ma kowa da'a a kan shi shi ka masa da'a to ka mai da shi dan hutu an fahimta ku shi ta shi a Sheikh Abdurrahman Ibn Hassan Ali Sheikh daga cikin definition zai kawo akwai rikin wani malamai ke cewa ma'anan tagut shi ne kullu ma'ubida min dunillah wa huwa rabbul bil ibada fa duk wani abu da aka bauta wanda ba Allah ba kuma shi wanda aka bauta wa dinnan ya yadda da wannan bautan da ake masa shi wani shi dauki an gane ku malai ce wa muraduhu man kana radiyan bi zalik malai ce shi ma wannan maganar ibnu qayyim anan ba kawai dan an ji mutum ko an masa ɗa'a ko an so shi sama da iyaka kawai sai zama ɗago ba sai ya zama man kana rabin sai in shi ya yarda da wannan abin da aka yi masa an fahimta ku sai shi ya yarda da wannan abin da aka yi masa yanzu ya zama ne shi ya zama ɗago tun da an masa kuma ya san an wuce iyaka kuma ya yarda da haka to shi yanzu ya zama ɗago yace au yuqalu huwa taghutun bi itibari abidihi wa tabi'ihi wa muti'ihi لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته التي جعلها الله له yace ko ba ce ya zama tsagutu in aka la'akari da wanda ya bauta masa in bautar aka yi ko da wanda ya so shi in soyayya ne na soyayya ne ko wanda ya masa da'a in da'a ne ya zama ɗaukutu a wannan fannin so da an wuce an wuce da shi iyakansa kuma ya yadda kuma ya shiru kuma ya bari ake yi a wannan halin sunansa ɗagutu yake takunu ibadatuhu li wa al-ma'bud واتباعه لمتبوعه وطاعته limuja wa zafin لمجاوزة الحد بذلك an gane sai zama yanzu bautan da aka yi masa nan ko jinsa da aka yi ko masa da'a da aka yi nan kuma yadda da shi to wannan ya zama wuce iyaka ne ya zama wuce iyaka da wannan dalilin ya zama kago to menene misalin wanda ake bi shi na bi ne wanda zai ce ake bi yace almatbu wanda ake bi wa Sahara wa وعلماء السوء yake kaman bokaye kaman masihirta kamar malamai malamai na banza malamai waɗanda suke banza malamai na banza kuma sun kasu kashi-kashi akwai wanda ya zama malamin banza ne da shi alimun alimun daula ne akwai wanda ya zama na banza ne da shi alimun umma ne an gane ku? yau so da kamar da shek ibrahim usaimin rahimahullahu ta'ala a cikin daga cikin fatoyinsa haka cikin littafin al'ilmu ya yi wannan bayanin kana ɗaya daga cikin fatoyinsa akwai al-liqa'atu shahriya wata zama da yake yake amsa fatoyi duk wata wata kafin ya rasu Allah ya kan shi gafarta mishi yayi bayanin cewa malamai ana uku ne kuma da nassin alkur'ani da sunna akwai ulama'ud daula akwai ulama'ul umma akwai ulama'ul milla akwai wanda shi malami ne amma shi ya maida ilimin nasa wata kaman haja ce da zai amfani da shi samun jirgin zama a wajen shugabanni ana shi manufarsa ba a gyara addini ko a yi addini a manufarsa shi ya za a yi duk abin da shugabanni za su yi da shi shi abin da ya mai da iliminsa ke haka shi duk abin da duk abin da zai karanta yana kallon inda bakin shugabanni karkace ne kakanin Allah ya ce abu da yau an gane wannan sai kira alimul daula akwai kuma alimul umma shi kuma damuwansa damuwansa ita ce ya za a yi ya samu karkuwa a wajen mutane shi damuwansa shi mutane ke fiye da shi ba wai addinin ba a shi damuwansa mutane tara fan kaga alimul umma ke aga ibnu usaimin yayi wannan magaran tun ba social media ba lokacin ba ba social media an har ya rasu social media bata bata bata bata yadu ba 2001 suka ba wa ko san babu don ko san da kuda za a ko ne kan aka aka initiative da shi kuma da yara rasu tun kuta za a wata kaga sai bai zo ba lokacin tugo ma bai zo ba wanda shi ya riga su buga bare su kyautar ma bai zo bare wasu bare twitter to alimun alimun umma ke to na gaskan shi ne alimun milla shi addinin ne damuwar shi wata rana mutane za su ji kamar su yayi don ya faranta musu ne wata rana shugabanni ne za su ji kamar yayi don ya faranta musu kun kuma ba manufar shi addinin ne kuma gaskiya ne abin da ya fahimta ke na kanta sai ta dace da abin da mutane suke so wata rana, wanda ya yabe shi a cikin mutanen gobe ko ga ya zage ta a ah, shi haka wani yake a'a shi gaskiya ne yake bibiya abin shi ba ruwan shi wannan ne alimul milla to kaga duk waɗancan ne su a cikin ulama usu a cikin ulama usu saboda kar mutum ya tsinci kansa a wannan bangaren bisa malamai za ga tun daga magabata suke ta rubutu kan. siffofin ɗalibi da malami da kaza da kaza da kaza kaga malamai tun na farko farko irin su nun waɗanda suka rasu tun hijira tun hijira shekara ɗari biyu hijira shekara ɗari biyu sai littafi ga sai littafi adabul mu'allimin ladubban malamai masu karantarwa Tun daga masu karantarwa a haji daga masu karantar da yara Qur'ani ya fara faɗan ladubban da ya kawata su ladabci da shi har ya kai ga malamai masu wa'azi masu da'awa ya kai ga malamai masu karantar da malamai ƴan uwansu irin su gamun ajuri da suka rasu sun yi hijira shekara ɗari uku da sittin da wani abu wanda su rasu sun saba da shekara dubu ɗaya da ya wuce kun lokacin suke rubuta littafai akan ya ya kamata malami ya ɗabi an ya kamata malami ya sifantu haka littafai manyan-manyan littafai kaga suna yin babuka da littafai akan ladubba na malam so da karka zama daga cikin ulama usu so da in kana daga cikin ulama usu to kana daga cikin afawabi kana daga cikin tsagutai kaga nan malam sai sa su layi ɗaya da bokaye da masirka da ulama usu ya sa su layi ɗaya Yake wal ma'bud waɗanda kuma ake suka zama tsagutu saboda ana bautansu sai malam ce shune al-asnam al waɗanda suka zama gumaka gumaka hakikatan ko kuma gumaka majazan ko duk wani wanda za a bauta wanda ba Allah ba gunki ne ko zama gunki hakikatan ko zama gunki majazan an gane ku kula shi mutum ne amma kuma gunki ne tun yanzu ana bautan an bar bautan Allah ana ne ana bautan su yake wal muta misalin waɗanda kuma ake biyayya da ake musu ya tsaka zama ɗagotai, shine ce al umara al kharijina an Na malan shugabanni jagorori waɗanda suka fita daga biyayya ga Allah madaukakin sarki sai ga wasu duk abin da suka yi shi ya kawai tun da shugaban shi ne duk abin daidai ne ko da yana tabbacewa wannan sabon Allah ne shi zai bi shi kan haka kuma ya ce ya zantar zai zantar kuma ne ce fa'idar ta kaza humul insanu arbaban ya hillu ma harrama Allah min ajli tahlilihim lahu wa yuharrimu ma ahalla Allah min ajli tahlilihim lahu fa haula'i qawamin yace to in mutum ya rike su suka zama masa iyayen gidi ya zama yana halatta abinda Allah ya haramta saboda su sun halalta ko ya haramta abinda Allah ya halalta sau da su sun haramta to su ɗin sun zama ɗagutai shi ma da yabe ya zama ɗagu yake falwal fa'ilu tabi'un lit ɗagu a gane shi wanda ya aiki da abu da aka fara ɗin ya zama mabiyi ne ga ɗagu ya zama wanda ke bi shi nan ɗagu ne alai ne dalili malik ya kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya fara cikin suratul nisa yake cewa alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladina ashraku ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila Allah ke alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab shin baka ga waɗanda aka basu wani kaso na ilimi ba ga su an basu wani kaso na ilimi suna da wani kaso na karatu Allah yana magana ne akan Yahudawa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara da'awa na musulunci sai a wannan halin sai suka fifita mushrikan maka akan Annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da suna da kara suna da littafi suna da ilimi sun san wane ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma saboda san zuciya so da su bi san zuciyarsu suke fifita mushrikai akan abin da suka san shi ne gaskiya shine Allah yake ce to ba ka ire-iren su ba duka Allah ya ba su wani kaso na littafi amma yu'minuna bil jibti wa taghut amma su imani da sihiri su imani da taghut wa yaquluna kuma suna cewa lil ladina a wa yaquluna lil ladina ashraku suna ce ma suna faɗa game da waɗanda suka zama mushrikai suka yi shirka ga Allah cewa ha'ula'i wai su mushrikan ahda min alladhina amanu sabila wai kun ci wannan sai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama shiryayyu wanda suka bi hanya hanya mai kyau yanzu kaga Allah maɗaukakin sarki a ya ahada min na amanu sabila ina suna cewa wa waɗannan mashirkan sun bi waɗanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zama shiryayyu kaga anan Allah maɗaukakin sarki ya kira su waɗanda suka zama yahudawa da suka ta shirka akan musulunci don sun zuciya sai Allah ya ce abin da sai nan imani na dago kaga tun da sun bi su sun titita abinda Allah maɗaukakin sarki ya kaskanta suka zama sun imanin ɗagu su da suka bin sun zama ɗagotai waɗanda suka bin su ma sun zama ɗagotai su na ƙasan da malaman su suka ce mu jagoran suka ce ga abinda za ku yi suka musu biyayya su jagoran sun zama ɗagotai an fahimta ku saka duk wanda ka ji shi akan sabon Allah to sunan shi ɗagotu ko ya sani ko bai sani an gane ku shi ma ne ce wa dilalatul ayati ala tauhid dalilin wannan aya akan tauhidi shine annal asnama min at-tawagit allati tu'bad min dunillah shine waɗannan gumakan waɗannan gumakan da aka yi su aka bar Allah aka bauta musu nan to su ma suna daga cikin tagutai waɗanda aka bauta musu ba aka bar Allah madaukakin sarki malaike wa tauhid la yatimmu illa bi rukunaini shi kuma tauhidi baya cika sai da rukuni guda biyu menene rukunai guda biyu nan al-ithbatu wan nafiyu tauhidi baya cika sai an samu tabbatarwa da korewa tabbatarwa kadai zai sa mutum ya zama mai tauhidi haka korewa kadai zai sa mutum ya zama mai tauhidi malam zai ba misali zaka ji misali da malam zai ba misali zai kusa da kwakwalwar inda za ka gane me yasa aka ce tabbatarwa kadai zai sa ka zo mai tauhidi haka kuma korewa kare zai sa ka zo mai tauhidi malai sai idin nafiyul mahdu ta'tilul mahd ta'tilul mahdun wal ibdatul mahdu la yamna'ul musharaka yace saboda korewa to korewa ne kawai ai duk lokacin da ka kora wani abu ka hana wajen wani abu to dole kana buƙatar ka bashi wani abu da zai mai gurbin shi ko ba haka bane ina cewa aka koyi la ilaha sai ka tsaya a wurin ba ka ce komai ba Yanzu ka kore to shikenan mutane su zauna kara zube ha dole a samu ibad inda kuma ka ce ni kawai ni zan bauta wa Allah ne ni zan bauta wa Allah ne ko ka ce Allah ne abun bauta wannan maganar shi ma bai da ce ko zama da nuna cewa babu wani abun bauta bayan Allah dole in ka ce Allah ne zan bautawa to dole kuma ka ce duk wani wanda ba Allah ba ba ma abin bauta bane an fahimta ku kada malam zai wa misali za mu ga abun asiri sai malam ce misalu ka misalin haka Ya ce misali a ce zaidun qa'imun ya yadullu ala thubutul qiyam li zaidin lakin la yadullu ala infiradihi bihi in ka ce zaidu yana tsaye ha yanzu ka bada labarin cewa zaidu yana tsaye ne amma wannan labarin ba nuna cewa babu wani wanda ke tsakan zaidu zai yi ko su da yawan da duka kuma suna tsaye amma dai kana son katon zaidu ma yana cikin waɗanda suke ne suke tsaye shi ne ma'anar magana kuma amma misali walan ne kun ahadun wannan bayan cewa babu wani wanda ya tsaya tsaye yana ko kana dai ban labarin da shi kana da wanda su ne suke tsaya tsaye sai ce haza na fi mahad wannan shi ake nufi da kurewa haka kawai kurewa da babu ma'ana kurewar da ka zai baka ma'anan kaita abin a abin da ka kore walam ya kun amma ka ce walam ya kun illa zaidun misali walam ya kun illa zaidun ka ce babu wani wanda ya tsaya a tsaye sai zaidu yanzu duk wanda ji kai zai fahimta zai mu kaɗai ne a tsaye kan fahimta ka ga yana da bambanci da wancan da kake zaidu yana tsaye akwai bambanci da babu wanda ya tsaya tsaye cewa zai to shi ne ma'anar kalmar shahada shi yasa aka ce dole ka ce la ilaha illallah an ga hane ku babu abin bauta bisa cancanta cewa sai Allah amma ka ce Allah abin bauta ne eh dama Allah abun bauta ne amma ba kore wani ko ba abun bauta bane ba kore ba kore zai yi wa ko wasu kuma me ababen bautan bayan Allah madaukakin sarki amma lokacin da kace babu wani abun bauta sai Allah yanzu ka kore kuma ka tabbatar ko ba wanda zai shigo ciki an fahimta ku shi malik ya ce wa hada tauhidun lahu bil qiyam lokacin da kace walan yakun illa zaidun yace to wannan ka ka kadai ta zaidu ne da tsiwa ba wani wanda ya ka da shi inda mustaqala ala isbatin wa nafin so da yanzu abin da ka faɗa ya kunshi tabbatarwa ko ne da kuma korewa ka fahimta ko لماذا يتوى وجه الاستشهاد بهذه الآية لكتاب التوحيد yake to dalilin da yasa ko malam ya kafa hujja da wannan ayar a cikin wannan littafi na kitabu tauhid ce annaha dalatun ala ijma'ir rusuli alaihi musallatu wassalam ala da'wati ila tauhid so da ayar ta tattara ta nuna cewa gaba Allah sun haɗu babu wani wanda ya saba cikin manzanni gaba ɗaya sun haɗu da akan kira zuwa ga tauhid ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت to wannan haɗuwan da suka yi yasa malam wannan ayan dalili ne da malam ya kawo shi a matsayin mukaddima a cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid ce, wa annahum irsilu bihi cewa su manzanni gaba ɗaya an aiko su ne don su hadar tauhid saboda Allah ya ce ani ibudullaha wa tajtanibu at-taghut malam al-ayatu ath aya ta uku malam ya kawo a cikin wannan littafi shine fadin Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما janāha kulli min ar-raḥmati wa وقل rabbi irhamhumā kamā rabbayānī al'umma majiyansu. in ka karanta tafsirin wannan aya a cikin jawahirin ma'ani tafsirin da Sheikh Ahmad Tijjani yayi fadan Allah wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu cewa ubangijin ka ya hukunta cewa kar a bauta wa kowa sai Allah shi sai fassara shi da ke daga cikin nau'uka na qada'i na hukuncin Allah wanda zamu ji su in muka yi za mu ji kuma shi ya fassara wanda ce hukuncin Allah ya kasu kashe biyu akwai qada'un shar'iyyun akwai kuma qada'un kauniyyun akwai hukuncin Allah maɗaukacin sarki hukunci na shari'a akwai hukunci kuma na halitta shine na farko ake shi qada'un shar'iyyun wanda qada'un kauniyyun ko a ce qada'un qadariyun hukunci na shari'a a wani abu da Allah ya hukunta ya kaddara ba makawa sai ya faru qada'un shar'iyyun shine hukunci da Allah ya hukunta amma kuma ya hukunta ne amma a hukuncin da ya hukunta cewa wani zai yi wani kuma zai yi ba ba zai ba mutumin ciki shi zai iya yi mutumin kuma ba zai yi ba zai iya yi wannan kana da zabi a kai an fahimta ku مالك فالقحاء الشرعي يجوز وقوعه من المقتضي عليه وعدمه تشريع القضاء الشرعي yana iya yiwuwa a kame shi daga wanda aka hukunta a kansa kuma na iya yiwuwa a rasa shi Allah ya ce a yi kowa ne ke sallah amma Allah ba hukuncin Allah ba ne ne na Allah amma da yake qada'un shar'iyyun ne ka zaɓi. ya hukunta amma hukuntawa ta shari'a sai ba kowa zaɓi. sai ba kowa zaɓi. Ya ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur qada'un shar'iyyun da zaɓi a kan wannan ce wala ya yakunu illa fi ma yuhibbuhu Allah kuma shi qada'un shar'iyyun Allah baya yin hukunci hukunci na shari'a sai abin da shi Allah yake so duk abin da Allah baya so baya baya ya shi hukunci na shari'a an fahimta ko misalin zalika misalin haka shine wannan ayar Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya al ubangijinka ya hukunta cewa kar ku bauta wa kowa sai shi shi kadai yace fatakunu qada bi ma'ana shar'a aw bi ma'ana wasa wa ma ashbahahuma sai zama wannan cewa ƙaba'in ma'ana shara'a rabbuku ko shara'a rabbuka an ba ta abudu illa iya ubangijinka ya shara'anta cewa kar a bauta wa kowa sai shi shi kadai ko wa qara rabbuka ubangijinka yayi wasiya cewa kar a bauta wa kowa sai shi shi kadai an fahimta ko ko da mai qada'un ne ne shar'iyyun ba qadariyun kauniyyun wato walƙaba'ul ƙarni shi kuma hukunci na ƙaddara kan Allah maɗaukakin kasar ke fiye yake da min hukuri shi Allah ya hukunta to dole su ya dole su ya faru wato wa yakunu fi ma ahabbahu Allah wa wannan Allah yana hukuntawa abin da yake so da ba so duka yana hukuntawa yana hukunci na ƙaddara akan su da zabi wannan haka da zaɓi akan wani yanzu dole ka yi bacci ko a wanda ya sai shi da gaba ya daina bacci sun ma bacci ta zuwa ta yanayi magani ko da hukuncin Allah hukunci ne a dari alkauni ko haka ba wani ya mutu ta hanyar hatsari zai da zaɓi dole ta faru ko da hukunci ne qada'un ne kauni alkadari shi مالا sai مالا مثال misali مثال ذلك zalik قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا التي من كنت بنو إسرائيل أتن للتاجي شوارات كرنا آيان كسا هرسو بيو كمرات أقاوى أقاوى لجرمة هذا كرنا الله ينا صفر ناري ها amma ce ya hukunta ma banin Isra'il sai sun yi wannan bannan kaga wannan irin kanorin hukunci ne qada'un al-kawni al-qadari Allah ya riga hukunta ba su da zaɓi sai ya faru babu wata dabara da wani zai yi ce wannan bannan ba zai faru ba ko ba zai yi ba da qada'un ne al-kawni al-qadari an fahimta ku sai ke cewa falqada huna kauniyyun yake kaga wannan qada da Allah ya faɗa nan qada'un ne kauni yake li anna Allah la yashra'u al-fasad fil ard wa la yuhibbu saboda Allah baya shar'an ta barna a bayan Allah ko baya ta barna an fahimta ku to wannan kaulu Allah ta'budu cewa kar ku bauta wa kowa kaga wannan shi kuma qada'un ne shar'iyyun ba qadariyun al-kauniyyun a gane bambanci to shi ne su masu akikin sufaye ko don son zuciya ko kuma bayanci an kasa bambance tsakanin guda biyu shi shi Ahmadu Tijjani ya zo tafsirin wannan ayar a cikin jawabin ma'ani kamar da Shehu Aliyu Harazim ya faɗa yake da ya tambaye shi tafsirin wannan ayan wa qada allah ta abudu illa iyyahu cewa ta ya hukunta cewa kar a bauta ku bauta wa kowa sai shi shi kai yake na tambaye shi ne ma'anan wannan aya yace sai yake mun ma'anan ayar ayan tana nuna cewa duk wanda ka ga yana bauta wani abu da wanda bauta ma bishiya da wanda bauta ma dutse da wanda bauta ma alade da wanda bauta mutum to duk abin da suke duka ibada ne kuma duka Allah na so ko da Allah ne hukunta cewa ba za a bauta wa kowa ba sai shi eh aka karkace ma wani kafiri dan yana bauta ma gunki aka ce wani kafiri yana bauta ma dutse sai Allah yake na hukunta cewa ba za a bauta wa kowa ba sai ni an fahimta wanda shi yanzu qada'un shar'i ya fata da qada'un ne kauni alqadari an fahimta ko to wannan wannan fassara shine yan hakika suke amfani da shi shi mutum shi ma ya ce shi ma shi ma ya tara wasu bauta mishi ko haka ba shi ma ido gunkin shi bauta mishi kuma yake karkace mishi ne harmi an ka sai da ke yana da dalili a qur'ani mai dalilin shine kabun tafsirin da shehu tijjani ya fassara mishi shi ko haka amma sai rena maka wayo kace maka abin da ya hakika sai ba dariƙa bane kan tafsirin da shi ne dariƙa yake kuma bin asalin karantarwa mai dariƙa ne ko kuma kuna tsoro kana tsoro kana koyewa kar a gane cewa dariqa iskanci ne an sai da ku Allah ka shirya da ku to a nan malam sai ya warware wata matsala yake yanzu an ce aiki mun ce kaza hukunci na Allah na kaddara Allah na iya hukuntawa hatta da Allah madaukakin sarki baya ko yake to wani zai iya yin tambaya sai ke iskalin wa jawabu yake ga wani abu da ya shige ma mutane duhu kuma ga amsan shi sai idza qila in mutum yace abata anna Allah qada qawlan ma la yuhibbu kaifa yaqdi Allah ma la yuhibbu to ya tabbata cewa Allah madaukakin sarki yana hukuntawa a hukunci na kaddara abinda shi Allah baya so to ya za kuma Allah ya hukunta abinda baya so an fahimta ku kace wani zai iya yin wannan tunanin kuma ya yin wannan tambayin ko bai tambayi ko ba zuciyarsa ta tanka sami to ya ga Allah ya hukunta abin da ba su sai malai ce wal jawabu amsa shine annal mahbub isman kai abun so kala biyu ne duk wani abu da ake so ko ake ki kala biyu ne akwai mahbubun li zatihi akwai mahbubun li ghairihi akwai abin da kake so saboda shi karan kansa da amfanin da kai zai maka akwai abin da kake so ba don shi ba amma sai don wani abu da zai haifar da maslaha a nan gaba amma in da shi ne za a baka zaɓi a ce don shi ne za ka so shi shi ne ba da misali sai ce kal ne li ne qad yakunu makruhan li zatihi ranar da muka yi abinda kake so don wata masa zai yi wa in dai shi kanshi ne abin ki ne a gurin gaba ka so amma saboda wannan maslahan sai kake so yake wala wala ke yuhabbu lima fihi min al wal maslaha amma sai a so wannan abin saboda abin da ke ciki na hikima da maslaha fa yakunu hina idin mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar sai zama gashi abu ɗaya ne amma kana son ka ta wani fuska kana kin sa ta wani fuska an fahimta kuma da ke misali ba ga misali yake alfasadu fil ard min bani isra'il kayan da muka karanta a zu a cikin suratul suratul isra yake fasadi da Allah madaukakin sarki ya shiga mu isra'ila za su yi a bayan kasa yake fi haddi zatihi makruhun ila Allah a karan kansa fasadi a kullu wani wanda Allah ba ya Allah yana son barna bayan kasa Allah ba yake ne anna Allah la yuhibbu al-fasada wal mufsidin Allah baya son barna ko baya son mabarnata walakin lil hikmati allati ya yakunu biha mahbuban ila Allah azza wa jalla min wajhin akhar amma kuma da in aka duba hikiman da karnan da za su yi ya tsinka wanda hikiman zai yi wa wani ya faɗa ne zai yi wa wani ba zai gane ba amma mun kasan cewa Allah maɗaukaki da duk abin da akwai ne akwai hikima to ce zama abu ne abun ki ta wata fuska kuma abun so ne ta wata fuska kuma da ke wannan zalika daga duka irin waɗannan abubuwan alƙahar hari a samu rashin ruwa waljadar a samu rashin abinci a gona saboda ƙasa ya bushe ruwan sama da sauka ba walmara da rashin lafiya wal fakar talauci duka suna cikin abubuwa waɗanda li'anna annallaha rahimun layu yuhibbu an ibada ibadahu bi shay'in min zalik sai abubuwan da Allah maɗaukacin sarki a dukkan sa ne mai tausayi kuma ne isa da tausayi zuwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa ai baya so ya tu bayansa su tutu baya so bal yuridu da ibada al-yusr bayan sai Allah ma ya tabbatar cewa yana son bayansa tausayi ne lakin ya yuqaddiruhu amma Allah yana hukunta duk wannan abubuwan lil hikam al mutarattab alayhi saboda wasu hikimomi da Allah madaukakin sarki ya shara a cikin wannan abu yace fa yakunu mahbuban ila Allah min wajhin makruhan min wajhin akhar sai zama in ka fuskan hikiman da cikin wannan abu abun so ne zuwa ga Allah ta fuskan zatin asalin kuma abun ne ga Allah misali ko da abin da bayan da yanzu nufa tsari da banu isra'ila za su yi a bayan ƙasa da ƙarna da za su ai ƙarna abin ki ne ku amma waɗanda ƙarnan ta rika da ku a matsayinsu na masu imani ko me ya ja musu a ɗaukakan daraja shi kuma Allah maɗaukakin sarki ba yana kuma bayansa masu imani shi darajar su ne a ɗaukaku an gane ku cewa mahbub abun so ne da wannan ɓangaren na ɗaukakan darajar da masu imani suka samu abinci ne kuma a zatin an fahimta ku a talauci misali akwai hadisai na falalin talauci ba a nan salatalan har addu'a ma yake yi ya Allahumma Allahumma ha'ini ha'ini miskinan wa amiti miskinan wa shirni yawmal qiyamati fi zumratil masakin hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a manzon Allah ke ya Allah ka rayar da ni talaka ka sa in mutu talaka a ranar alkiyama ka tashe ni a taron talakawa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan nan addu'a kusan har a sallolin sa yana yi ko mu gani ba yanzu wannan kada yayi sai sai muka talauci akwai hikima ce ko mu gani ba akwai hikima ce ga talibin imamun nawawi babuka kusan guda shida akan falalan talauci da ayoyi da hadisai na falala daraja na talauci kwanaki na zo yana cewa babu wani babu wata falala da talauci yake da shi da wannan da ya san abin da yake yi da fiye a ce abin da faɗa yana da kama da kafunci da ta ayoyin alkurani da hadisan manzan Allah yake amma masa uzuri da jahilci ila bai sani ba bai sani ba ko gani ba kaga akwai hikima akwai hikima ita babu hikima da Allah ba zai yi ba da sai zama mahbuban ta cikin hikiman da abin ya kunsa makruhan abin ki da kuma tafi asalin sa saboda asalin sa akwai wahala ko ga gani ba قال الله تعالى الله مدوكاكين سرتي يا فدا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون Allah ya kawo wannan ayar ne sai domin ya dan haska mana wata hikima daga cikin hikiman waɗancan abubuwan da aka lissafa ba a samu sai a yi rashin lafiya da a mutalauci da kaza Allah ce ba shi maluci ba gashi Allah ya fara ce sautar ruwa Allah ce ba al-fasadu fil barri wal bahr yace ƙarna ya yaɗu a tudu da teku bima katabat aidin nan Allah ya ce nan ta yaɗu ne saboda abin da hannuwan mutane ya tsururuta musu da abin da muke aikatawa sai Allah ya bar mu da wannan farnan yasa Allah ta liyuziqahum ba'd alladhi amilu da mu dan bana sakamakon abin da muka aikata Allah ya ce kuma la'allahum yabdi'un kila in muka dan za mu dawo mu tuba a ga wannan ɗaya daga cikin hikima Allah ya ce bar waɗannan abubuwan su faru sai ma ne yake cewa da in kila in ka mutum zai ce sai su ta tsawwaru an ya kuna shai mahbuban min wajen makruhan min wajen afa duk wannan bayanin sun za a iya samun wani shi ne kama ya za a ce ga wani abu guda ɗaya fi nafsul waf ana so kuma ana ki kana ya tabbata ya za haka ya yi ko wani ce to ka amsa fa yuqalu fi ce. kuma ne ba da misali hadal insanul marid yake ga mutum mara lafiya a lokacin da zai da lafiyar nan yuqa jur'atan min ad-dawa'i wani zai zai baki wani abu magani shi wannan maganin murratun karihatu ra'iha wallau kaga maganin nan akwai daci ba kila ma warin maganin babu daɗi wani maganin ma kalan ma sai ga kalan kawai sai tayar maka da hankali ai ba haka bane sai ce wa yashrabuha amma haka mutum zai sha haka mutum zai sha wa huwa yakrahuha lima fiha min al-hararati wal-lawn war-ra'iha a lokacin da mutum yake shan nan yana kyaman maganin ko da tsacinta ko saboda warinta ko saboda kalanta ba haka bane a lokacin da zai shan nan yana kyaman wannan abu amma wa yuhibbuha lima fiha min ash-shafa amma kuma yana son shan maganin saboda abin da zai samu bayan ya riga ne ya sha magani kowa gaba ne kana ƙi kuma kana mai kuma za a karfa ma za ka shi a yi da kuɗin kama za ka cire ka siya za ka siya don kana ƙi ne don kana so amma kana so saboda shi maganin ne saboda amfanin da maganin zai maka saboda amfanin da maganin zai maka saboda maslaha da kake kallo da game da maganin hali ce wannan misali ne ce wa kada tabibu haka ma likita yakul mariga bil hadithatul muhammadin ala an-nas zai ɗauko ƙarfe ya yi mutum tafiya abin tafiya ku ha akwai rashin lafiya da mutum zai can sa ƙarfe a wuta sai a tsada cikin a cikin da ko tafi ko jini ko na mai kama da wannan shi ne tafiya ko ba haka wani sai ce lokacin da wanda yake da ilimin wannan a matsayin shi na likita da ya kan wannan ya ɗauko ƙarfe a wuta zai sa mutum a jiki ha wa min ha? kuma shi wannan mutumin da za a samu shi ƙarshen nan yana jin raɗaɗi ko ba haka wani shi ma likitan yana jin cewa wane yana jin ne yana yi ma yana sannu ko ko haka wani yana sannu ce fa hadal alamu makruhun lahu waje? Ya ce wannan raɗaɗi da yake ji ai baya so yana so amma kuma inda za ce to shi shikenan tun da za ka fara an fasa maganin ko da ja hasali ma da kuɗin shi ya bayar a sa ƙarfe a wuta manna mishi a jiki an ta ku Ke wannan zafin da yake bi yana ki amma ko mahbubun lahu min wajhin akhar amma kuma shi yana son zafin ta wata fuska ta daban shi yana son zafin saboda ya ta miki da lafiya kaga abu ɗaya ne amma kuma tana son wani fuska tana kin sa ta ne wannan shine mahbubun da gairi ne an fahimta ku akwai abubuwa da yawa da Allah madaukakin sarki ya halitta waɗannan abubuwan makruhun ne min wajin amma kuma mahabubun ne min waje akar a wata fuska Allah yana ƙi ta wani bangaren kuma Allah yana ne yana so kaga Allah ba yana son su ne za su ba yana son su da ne maslaha da hikimar da aka Allah ya halitta wannan abu an fahimta ku sai ma ce fa in qila har ila yau duk mai magana zai ce limaza lam yakun qawluhu وقضى Allah ta تعبدوا إلا illa iya باب القضاء القهر to in mutum misali zai ce to duka kuma ba ku tattara wannan ayan da cewa hukunci ne na kankara ko kace hukunci ne na shari'a sai ce uji ba sai a baki amsa cewa su annahu la yumkin ko da ba zai ma taɓa ya zama hukunci na kankara ba ne magana ce ake na tauhidi da ne da shirka yake in law kana qada'an qadariyan la abada an-nas kulluhum rabbahum sura inna hukunci ne na kaddara to da babu wanda zai shirka da Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah to ba za ka samu wani mushriki ba ba kowa zai bautawa Allah ne shi kadai ba ba zai zama dalili ne na wani ya bauta wani Allah sai zai zama dalili na duk duniya kowa zama mai tauhidi an fahimta ku sai saboda lakin lakinnahu qa'un shar'iyyun qad yaqa'u wa da ya kawo. yace amma kuma hukunci ne na shari'a shi kawo wasu kuka bi suka bauta Allah shi kadai wasu kuma suka ne suka bauɗe suka bauta wa wannan Allah so da hukunci ne na shari'a ba hukunci ne ne na kaddara an gane Allah madaukaki sarki ya samu dace wannan duka malam ya kawo ne da warware mana wannan shubha din da yawa daga cikin waɗanda suke kira zuwa ga hanyar ɓarna suke suke bi insha Allah ta'ala a zama ta gaba sai mu ji kuma tafsirin ayan abubuwan da ayan ya kunsa insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki wa mulada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sallama da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam